a cikinsu 'yan mata 904 ne ma'aikatar da ke kula da ilimi da horo tana da jimlar 'yan makaranta 8,170 muna cikin yekuwar rubuta yaran ba mu kare ba tukunna ko kuna da isassun malaman makaranta A ma'aikatar Kargi Bongo muna da malaman makaranta 106 muna bukatar tara. A bangaren Cangalo muna da 57 muna bukatar 12. A bangaren Guman da Saini muna da malamai 37 muna bukatar 12. A Jimirce muna bukatar malaman makaranta 33. Muna da dakunan karatu na siminti 83 biyar na laka da kuma 129 na zana. A Jimirce muna dakunan karatu 100 117. Waɗanne matsaloli ne ma'aikatarku take fuskanta? Matsalar da muke fama da ita ta danganta da rashin sa yara makaranta cikin wasu ƙauyuka, musamman ma a ɓangaren mata akwai saura sosai, akwai koma baya kwarai a cikin da'irar. Baya ga hakan, har yanzu akwai wasu uwayen da ba su gane mahimmancin saka yara cikin makarantu ba, wasu yaran ko da an rubuta su ba sa tahiya sai su koma gida. Yan makaranta 329 ne wannan al'amarin ya shawa. Ku duba ku ga irin wannan al'amarin a cikin ma'aikatar da ke ke kula da ilimi da horo gaskiya akwai matsala shi yasa ko da yaushe muke ta wayar da kan al'umma mu kuma babban matsalar da muke fuskanta bangaren ma'aikatar ita ce rashin abin hawa lokacin da aka koma makaranta ma sai da na hau moto don yin zagaye a cikin makarantu na ƙauyukan makwabta muna da matsalar abin hawa kwarai da gaske kuma cikin wannan ƙauyukan muna cin karo da matsaloli masu yawa a bangaren karɓar kuɗaɗen kojes wasu uwayen basu gane ba sauran kuma kawai ba sa sande su bada ne amma duk da haka muna muna tsammanin cewa idan mun yi wayar da kai watakila za a samu canji amma kuma hakan baya samuwa dole sai da abin hawa